Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal da sauran abokanan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Juma'a babban rana 30 ga watan Oktoba shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke dauke da shi gasar filu da kanun labarai yan kwanaki kafin masu zaɓe su kada kuri'unsa a zaben shugaban ƙasar amurka jiya alhamis manyan 'yan takarar jam'iyyar biyu sun mayar da hankalinsa a jihar florida rasha ta bada rahoton adadi mai yawa na kamuwa da mace-mace daga cutar corona coronavirus a jiya alhamis mahakwacin guguwa da ake yi lakabi da suna zita ta kashe mutane shida tare da yin barna a amurka kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Najeriya tana shirin ganawa da hukumomin Amurka akan amincewa da tsohuwar ministan kudin Najeriya Ngozi Nkonja iwela ta tsere akan mukamin babban daraktan kungiyar kasuwanci ta duniya. Muna fatan cewa tsakanin yau da lokacin da za a yi wannan zama watakila za Allah zai sa Amerika ta gane da kuma saki ta barwa wannan ya eh, talaka dama ta hau wannan karaga. a cikin shirin za ku kuma ji cewa wasu kotuna a jos sun zartar da hukuncin daurin zaman gidan yarin watanni uku uku ko biyan taron dubu goma goma a kan mutum ɗari uku da aka kama su a cikin zanga-zangar rusa 'yan sandan sas da ta zama tarzoma sai dai lauyoyi masu kare mutane uku sun ce. A nin wannan a wahalar nan a talaucin nan mu mun ga cewa duk wanda ya je wurin ya doki abinci mun san nuwa ya kai shi. shasa yasa mun ce za mu kare su. To da wanda sun lalla kwaci kayan gwamnati a mu ba mu goyi bayan wannan ba. Muna kuma ɗauke da shirin nan na da dan gari. To amma bari mu fara shan labaran duniya tukunan. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. 'Yan kwanaki kafin masu zaɓe su kaɗa ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasar Amurka. Jiya Alhamis manyan 'yan takarar biyu sun mayar da hankalinsu a jihar Florida da ke kudu maso gabas. idan har florida ta koma shuɗi aiki ya ƙare aiki ya ƙare tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ya faɗa mahalarta gangamin da ya gudanar a wajen kwalejin broward yana nufin launin jam'iyyar democrat ya kuma sake faɗa a wani irin wannan gangami da ya gudanar da yammacin jiya alhamis a birnin tampa biden ya soki shugaba donald trump yayin da cutar corona coronavirus ke yaduwa saboda gudanar da manyan taruka inda yawancin masu halarta ba sa sanya abin rufe baki da hanci yana kiran tarukan tarukan yada cutar shugaba trump lokacin da yake jawabi ga ɗimbin jama'a a filin ajiye motoci a tampa ya sake yin hasashen fitowar masu jefa ƙuri'a na republican sosai a ranar uku ga watan nuwamba za mu ci wannan zaɓe ku sa ido in ji shugaban ƙasan an shirya zai bayyana da yammacin ranar a wasu taruka a north carolina amma an soke su saboda iska mai ƙarfi da sauran halin yanayi kamfen ɗin da aka dakatar an shirya yi ranar litinin Trump ya kuma ce ƙasa za ta samu allurar rigakafin COVID-19 a cikin 'yan makonni. Yana mai alkawarin cewa tsofaffi za su kasance na farko a jerin waɗanda za su fara samu. A Florida, mutanen da suka wuce shekaru 65 a wannan shekara na iya kunsar kashi ɗaya cikin uku na waɗanda suke zaben shugaban ƙasa. Rasha ta ba da rahoton adadi mai yawa na kamuwa da mace-mace daga cutar coronavirus a jiya Alhamis. sabuwa alamar da ke nuna cewa kasar na sake kokarin shawo kan barkewar da jami'an kremlin da ba da jimawa ba suka nuna matsayin waɗanda suka shawo kanta tawagar da ke kula da cutar corona coronavirus a kasar ta samu sabbin kamuwa da cutar dubu 17,717 da bakwai. Da kuma waɗanda suka mutu da da sittin shida a ranar alhamis kaɗai wanda ya ɗaga adadin mutanen ƙasar da suka kamu zuwa sama da mutum miliyan ɗaya da biyar. da kuma waɗanda suka mutu dubu ashirin da da bakwai ɗaya daga cutar. A halin yanzu Rasha ce ta hudu cikin jerin ƙasashen duniya da suka fi yawan kamuwa da cutar bayan Brazil da India da Amurka. Amma duk da abin da mai magana da yawon Kremlin ya bayyana a matsayin matsin lamba mafi girma akan tsarin kula da lafiyar na ƙasar Shugaba Vladimir Putin a jiya Alhamis ya tabbatarwa da Rasha cewa ba za a sake kulle cikin bazara ba. irin wacce ta lalata tattalin arziki tare da sa amincewarsa ga 'yan ƙasa ta yi ƙasa. Mahaukaci guguwa da aka yi lakabi da suna zita ta kashe mutane shida tare da yan barna yayin da ta kawo iska mai karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabar tekun Amurka a faɗin tsakiyar jihohin atlantika. A cikin rahoton ta na baya-bayan nan hukumar da ke kula da guguwa ta Amurka ta ce zita tana kan iyakar Virginia da jihar North Carolina. dauke da iska mai tafiyar kilomita 85 a cikin sa'a guda kuma ta nufi zuwa arewa maso gabas zita ta sauka zuwa ƙasa a matsayin guguwa mai ƙarfi mataki na biyu a louisiana da ke gabar teku a amurka a arewacin jihar virginia da birnin washington dc ana tsammanin samun ruwan sama santimita biyu zuwa bakwai kimanin inci ɗaya zuwa uku na ruwan sama kafin sarfilu ya kawo muku sauran labaran duniya gwamnatin tarayyar najeriya ta nuna goyon bayanta ga tsohuwar ministan kudin kasar madam ungozi nkonja iwela ta zama babbar daraktar kungiyar kasuwanci ta duniya bayan shekaru 25 da kafa wannan kungiya wannan ne karin farko da kungiyar za ta samu shugabancin mace inda za a cire daya tsakanin tsohuwar ministan kudin najeriya da wata 'yar kasar koriya ta kudu yu muyehin wani babban jami'in gwamnatin najeriya ambasadan zubairu dada ya yi wa wakilinmu mustapha nasir batsari karin bayani a cikin wannan rahoto Gwamnatin Najeriya ta ce tana ƙoƙarin shawo kan ƙasar Amurka domin ta amince da tsohuwar ministan Kuɗin Najeriya Madan Ingozi Ikwanje Iweala da ta kama hanyar zama shugabar ƙungiyar kasuwanci ta duniya. Ministan ƙasa a ma'aikatar harkokin ƙasashen wajen Najeriya, ambasada Zubairu Dada ya ce suna sa ran kafin mako mai zuwa akwai yiwuwar su tura wakilai da za su gana da jami'an kasar ta amurka akan wannan al'amari amerika abinda ita wannan wto al'adar su ita ce irin wayannan zabuka an tashi a yi su abinda ake cewa consensus muna fatan cewa tsakanin yau da lokacin da za a yi wannan zama watakila za allah zai sa amerika ta gane da kuma saki ta barwa wannan ya eh, eh, talaka dama ta hau wannan karagar ambasada zubairu dadan wanda ya wakilci gwamnatin najeriya a wani sauraron korafe-korafen 'yan Najeriya da aka gudanar a jihar Niger ya ce suna ƙoƙarin bayyana wa 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasashen waje ainihin abin da ke ciki game da matasan Najeriya masu zanga-zangar kawo karshen 'yan sandan SAS wadda daga bisani ta rikide zuwa tarzoma. Ko ina ma a duniyar nan kowa ya sani cewa ba gwamnatin za ta tsaya ta sa ido kawai tana kallo abubuwa na barbarewa saboda kuma abin da muke gaya musu shine su fahimci irin halin da samu ke ciki yau. Daga cikin korafe-korafen da aka samu daga jihar Niger kuwa sun hada da matsalar rashin tsaro da rashin hanyoyin mota masu kyau da kuma rashin wutar lantarki sannan da korafi kan rashin kammala tashar jiragen ruwa ta baro wasu daga cikin shugabannin matasa da suka halarci wannan taro ga abin da suke cewa. sunana Muhammad Abdullahi Muhammad daga kungiyar gamayyar arewa eh, mun janyo hakalin minista sannan kuma wannan sako ne wanda mun ba gwamnonin arewa su ma akan maganan maganan baro sunana muhammadu lahadi ahmad zarif daga central zawiya mina dukkan abin da ya addabi najeriya ya addabi jihar naija muna so shugaban kasa ya duba mu ya sa mana ya taimaka ma gwamnatin mu da dukkan abin da ya dace na gyara hanya na tsaro da kuma wuta shi ma dai mataimakin gwamnan jihar naija alhaji muhammad ahmad ketsu ya ce a yanzu suna a fatan gani a ƙasa cikin sauri. koke koke mu saka kai koke ko zuwa wurin shugaban ƙasa sayan da zai taimaka ma Niger State. Fata dai taron ya yi tasiri wajen shawo kan matsalolin da suka addabi 'yan Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na Batsari. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filo dauke da sauran labaran duniya. Sojojin Sudan ta kudu biyu da sojojin Uganda biyu sun mutu a wani artabu ranar talata kusa da kan iyakar kasashen biyu a cewar mai magana da yawon sojojin na Sudan ta kudu. Manjo janar Lul Rulukong mai magana da yawon rundunar tsaron ta Sudan ta kudu ya ce wata runduna mai dauke da muggan makamai na sojojin uganda sun yi abin da ya kira babban kutse zuwa yankin sudan ta kudu wancan runduna ta kai harin bazata akan iyakar mu ta fogi da ke yankin magwi a jihar equatoria da ke gabashi sojojin mu sun fada artabin da ya kashe mutanen mu hudu biyu daga gefen mu biyu kuma daga gefen ufdf kong ya fada wa shirin south sudan in focus na murya amurka Kong ya ce sojojin na Uganda sun kuma kame wani sojan Sudan ta kudu. Shugaban kasar Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya killace kansa a gidansa bayan da aka gano cewa wani wanda ya suka ci abinci tare ya kamu da COVID-19. Wani mai magana da yawun Ramaphosa ya ce ranar Talata ne ya samu labarin cewa ya yi ma'amala tare da mutumin da ya harbi da cutar yayin da shi da wasu mutane 35 ke halarta wata liyafar cin abinci a ƙarshen makon da ya wuce. A cikin sanarwar da ya fitar mai magana da yawun Ramaphosa ya ce babu alamar cutar a jikin shugaban kasar kuma zai ci gaba da aiki. Killace kansa da shugaban kasar ya yi na zuwa ne yayin da adadin waɗanda suke da korona coronavirus yake karuwa a makonnin baya-bayan nan. Zuwa yanzu dai Afirka ta kudu ta tabbatar da kamuwar mutum dubu bakwai da goma sha tara da cutar da kuma dubu goma sha tara da goma sha ɗaya da suka mutu. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu kotuna guda takwas a jihar filato sun zartar da hukuncin daurin watanni uku uku ko taron naira dubu goma akan mutane ɗari uku da bakwai da kotuna suka same su da laifin wawure kayan gwamnati da na wasu jama'a mutanen da rundunar 'yan sandan jihar da ma'aikatan shari'a suka gabatar da su a kotu an zarge su ne da fashin rumbunan ajiyan gwamnati da kuma wawure wasu muhimman kaya a kamfanoni da ofisoshin jiha da tarayya da na ƙasa da ƙasa 22 a fadin jihar filato ciki har da gidan tsohon kakakin majalisar wakilai yakubu dogara ga dai zainab babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Kotuna takwas ne suka gudanar da shari'ar inda suka tuhume su da laifukan da suka saba ma sashe na ɗari da goma sha hudu na dokar jihar Filato da suka hada da yin karan tsaye wa doka, sata, aikata laifi keta yin taro ba tare da izini ba da ta da hankalin jama'a bayan musayen yawu tsakanin lauyoyin da suka shigar da kara da masu kare waɗanda ake tuhuma alƙalan kotunan sun amince mutane 307 ɗin su je gidan wakafi na watanni uku ko su biya tarar naira dubu goma kowannensu To sai dai barista Jacob Dawan da ke shugabantar kungiyar lauyoyi reshen bukur a karamar hukumar Jos ta Kudu ya ce a yanzu haka lauyoyi talatin ne suka sadaukar da kansu don kare waɗanda gwamnati ta gurfanar da su da laifin satar abinci a rumbunan ajiyanta. a nin nan a wahalan nan a talaucin nan mu mun ga cewa duk wanda ya je wurin ya doki abinci mun san ninwa ya kai shi shi yasa mu mun ce za mu kare su mm. to da wanda sun lallace kayan gwamnati a mu ba mu goye ba bayan wannan ba wanda sun je gidan mutane ba mu goyi bayan wannan ba duk wanda sun je private organization ba mu goyi amma duk wanda an kama shi da cewa ya je ya doki abinci a rumbun gwamnati abincin da an sa matallaka mu za mu kare su. To amma ba ka ganin kamar gobe waɗansu za su sake yin irin wannan saboda suna zaton cewa idan sun yi ma za a kare su. Ai ba yau aka fara nunwa ba amma wannan Zainab an kure jama'a. Yanzu dai mun samu loyoyi sama da talatin kyauta za a musu. A bangare guda kuwa barista Yakubu Bawa da ke shugaban ƙungiyar lauyoyi na Jos ya ce hukuncin da kotu ta yanke ya nuna adalci. abin da gwamnati mataki ta ɗauka to ba za mu iya cewa ba ta yi daidai ba amma dai gaskiya shine sun samu an masu adalci sun samu sassauci cewa ko ka je gidan kaso ko kuma ka biya kuɗi dubu goma. Abin da muke jaddada shine wannan aika-aikan da aka yi bai dace ƙarshen doka. Ko da a ce ma wannan abinci da ake magana gwamnati ba da a kai masa tallafi baka da iko ko kuma abin da yake doka ba bata baka dama ka je ka falla wuri baka kwasa wannan din ma laifi ne aka aikata abin da ya faru akwai laifin gwamnati a ciki duk mutumin da yake da korafi a matsayinka na shugaba ya kamata ka tsaya ka ji shi Hotunan da ke hukunci wa waɗanda aka kamen dai sun yi alkawarin kammala hukunce-hukuncen cikin hanzari la'akari da yawan waɗanda aka gurfanar a gabansu zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida zainab babaji Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Gaban sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Da ɗan Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Babbar sana'ar mutanen garin Jimol ita ce malanta da kuma yaƙi shi na sa ake ce mata Jimol garin bayan Allah tsohon Tare da sallama nake farin cikin gabatarwa mai saurare da ɗan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka BOA haɗin gwiwa da gidajen rediyon Bijin FM Najeriya suka shirya. Sai ku kasance tare da ni Aisha Bashir Tambuwal da zan gabata. da ke da daɗaɗɗen tarihi a daular Usmaniya. Garin Cimmola gari ne da a yanzu yake wani yanki na ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa mai tazarar kilomita aƙalla hamsin da biyar daga birnin Sokoto. Kamar yadda sarkin gabas na Cimmola na biyu Alhaji Ahmad Mansur Abdulrahman yake cewa Cimmola gari ne da ya shahara akan sana'ar noma, jima da kuma Cin mula gari na wanda yake ya daɗe tun kayan ma in ce a samu sokoto mula gari ne wanda sarakuna suka yi mulki ciki mutane ne waɗanda sun dogara da kansu su sa kansu ga harkar noma da shi suke ci da kuma shi suke sha manyan mai da ake kira da sardaunan cin mula da dama ne suka mulki garin sai dai a ranar 1 ga watan fabrairu shekara ta 2001 an daga darajar masarautar cin mola daga ta mai zuwa ta uban ƙasa wato sarkin gabas na mola inda aka nada Alhaji Muhammad Mansur Abdulrahman a matsayin uban ƙasa na farko. Wannan shine kiɗan da duk ɗan asalin mola ya ji zai tuna da asali. Dr. da Idris masanin tarihi ne kuma ɗaya daga cikin al'ummar garin Cimola ya yi wa Bello jayi ƙarin haske akan dalilan kafuwar garin Cimola da inda garin ya samu suna. Ita Cimola kamar wadda an kai mana bayani a sunan ya samu asali daga kalmar Cimola wato a cimu da yaƙi la ba a cimu da yaƙi. to wannan dai shine muka samu bayani kamin zo mu je da shi usman dan fodiyo shi garin na cin mola ga wanda yake yanzu babu shi amma akwai wani yan ungun ne kamar irin mai taguwa kamar irin kagara waɗanda suke zagaye da garin a birnin cin mola halin yanzu to a wancan lokaci dagel tana dab da ita kanta mola dagel kowa ya san babban wuri ne mazamna mujaddadi shi usman dan fodiyo tare da uwaye ne lokacin da sun kai hijira daga maratta sun ka taho nan dagyal da sun ka zauna to ita dagyal kamar kilomita biyu ne take a halin yanzu daga garin cimbola to a wancan lokacin dagyal ita ce mazamna ta malaman dagyal shi kan shi usman dan fodiyo da ya zo ya isko tarin malamai na ƙasa hausa a wannan wurin ake ce ma dagyal to a wannan wurin ne suka zauna tare da uwaye ne har Allah ya ma uwayen nashi rasuwa yanzu haka a kabarin mahaifin shi Muhammadu Fodiyo da kuma waɗansu daga cikin malamai ne da waɗansu daga cikin mabiya ne da waɗansu cikin waɗanda da aka fara a sha'ani na jihadi tare da su to waɗansu waɗanda Allah ya wacika a wannan lokacin a kabarurukan kansu suna wannan furutu suna ɗagel tun yana ƙarami har ya samu karatu ya karantu kwarai da gaske to bayan ya karantu a al'amari ne da ya fara bayyana to kamin al'amari ya fara bayyana an faɗa mana cewa yakan ɗan tako ya zo nan inda cimola take a halin yanzu a wanda lokacin babu garin amma akwai wa'yansu wurare nan kusa da wani gari da ake ce makagara inda yake ɗan samu yana keɓanta yana yin karanci-karanci ko kuma yana yin addu'o'i to wannan shine suke ce ma ah, halwa wato ya zauna wannan wuri yana halwa kenan to daga nan da lokacin da aka yi hijira daga dagel aka koma gudu har kuma ganga jihadi a ah, tabbuga hasken jihadi ya bayyana a ƙasa hausa tun a wannan lokacin ba a sake jin wa'insu abubuwa sai lokacin a ah, sarkin musulmi A muhammadu ahmadu wato ahmadu dan atiku shi ahmadu dan atiku ne kuma jika ne ga mujaddadi shi usman dan fodiyo to sai ya kudurci bayan an cika saisai ya kudurci ya koma can kusa ga dagel din ya kafa wannan gari na cin cimola tare da waɗansu dattijai waɗanda ake ce ma ajibu da iyan lahi da dattijai ne su goma sha biyu waɗanda sun kafa da gudunmuwa kwarai da gaske wurin kiran da shi kusa muhammadu dan fodiyo ya yi lokacin da ya koma sai ya gina birnin na mola yana da kowa shidda ya gina shi ne a matsayin ribadi a matsayin kariya daga abokan gaba irin gobirawa da asbinawa wanda shiga wannan lokacin su ne ke hada tare da daular usmaniya wannan dai shi ne bayani takaici na garin cimola wani abu da cin cimola take tunkako da shi shi shine hubbarin sarkin musulmi ahmadu da teku, kamar yadda tarihi ya nuna maziyarta daga adamawa da bauchi da ma sauran kasashen nahiyar afirka na ziyartar garin cimola da ɗagal ko a waɗanne lokuta ne suke wannan ziyarar ga sarkin gabas na cimola da ƙarin bayani ko shekara ko wace saba in ka ga mutum da ke zuwa dagal da nan kuma hubbaran ta cimola sai abin ya baka mamaki kana sa mutum dubu ko dubu akalla dai wanda ka zuwa kowane lokaci wurin ziyara mutane na kai sadaka daga rawa ga jama'a na san mai saurare za ka so sanin shekarar da aka kafa birnin na cimola ga wata tarihi ya nuna a wajajen alif da hamsin shi sarkin musulmi ahmadu dan atiku ya zo wannan wurin ya shaya birnin babbar sana'ar mutanen garin cimola ita ce malanta da kuma yaƙi shi na sa ake ce mata cimmola garin bayan Allah tsohon birni na yamma ga wurin wanda shine kirarinta. Duk da yake an ɗauki lokaci mai tsawo da kafa wannan birnin na cimmola har yanzu idan ka ziyarci garin ƙauye ne da ke fuskantar wasu matsalolin abubuwan more rayuwa. To sai dai rashin isasshen jami'an tsaro da hanya da ma tallafin kayan aikin noma bai sa al'ummar garin cimmola. yin watsi da sana'ar noma da suka gada kaka da kakanni ba. Sarkin noma alu, Shimola tun hil azal, muna noma akai-akai na hatsi, kuma Allah shi ba mu suwa da kima, wake, dawa, shinkafa. Wace matsala ku fuskanta yayin da kuke gudanar da ita sana'a ta kusa noma? Ba mu da magunguna, sannan ba mu da cikakken taki bakin iyakacin gwamnati ta taimaka mata taki bakin wanda aka kawo na ta ɗin sai a ce na 'yan siyasa na da hasse ce muna da na taki an bar kawo mai takin sansan samu suna na garba mai cin mura gaskiya ba mu da yasin jami'a tsaro kana kyasta da mutanen da suke wannan gari ko kuma yawan gidaje ana ganin muna haura dubu goma ya lasu kamar yan sanda nawa suke a wannan gari na cin mora a takaicin yanzu dai ma su biyu ne kalubalen da muka fuskanta muna da bukatar hanya wadda ta so akalla da nan gwadabawa zuwa cimola wadda ke ta wannan hanya an kai ta gwargwado za ta ƙara bunƙasa garin cimola kwarai da gaske game da na ilimi gwargwado ana samun yara makaranta sai dai mu yan matsalar da muka samu mostly a na malamai wani bisa kaga yaro kaga makaranta aji da classes mutane cikin aji amma sai ga malaman da aka kai can ba su zakkuwa wurin wurin karantar su a kowanne ɗauki hukumomi za su kai wa wannan al'umma ta cimola in allah ya yarda ina sa ran mutanen cimola za su zo hannun vision fm da fara muku cewa tun gani zahiri a ƙasa a garin cimola insha allah kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto muhammad sadiq abubakar kenan da wannan ne muka zo ƙarshen shirin na da ɗan gari a madadin sashen hausa na murya amurka da gidajen rediyon bijin fm najeriya sai wanda ya tsara bello abdullahi abubakar jayi aisha bashir tambuwal da na gabatar ke cewa saduwar alkhairi yanzu kuma ga shek ibrahim duguri da nasihar juma'a akan muhimmancin zumunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sunana Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri. Insha Allah nasihar mu ta yau nasiha ce da ta shafi muhimmancin zumunci musamman ga rayuwar mu da kuma shari'a. Alal hakika zumunci abu ne wanda yake mai muhimmanci kuma abu ne wanda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin Alkur'ani mai girma suka tabbatar mana da girman sa da kuma darajarsa da kuma darajar da yake ɗaukaka mai sa har zuwa ga babban nasara ta gidan aljanna. Allah madaukakin sarki yayi bayani a cikin Alkur'ani dangane da waɗanda suke da cancanta da kuma zamowa wajibi a taimaka musu daga ciki ya ambaci makusanta waɗanda suke yan uwa dangi waɗanda suke sun shafi zumunta annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya tabbatar mana da cewa zumunci wani yanki ne daga ainihin sunan ubangiji madaukakin sarki kuma zumunci halitta ce wacce take addu'a ga duk mai yin ta mai sadar da ita tana addu'ar Allah ya sadar da shi da rahamarsa ya kara masa ɗaukaka da nisan kwana sannan kuma tana addu'a ga wanda da yake katse ta ko yake yanke ta shi ma gwargwadon abin da ya dace da shi na wulakanta zumunci da yake yi don haka ina kira gare mu mu sani cewa zumunci ba sai da kuɗi ba a yau halin da muka tsinci kawunan mu za ka iske da yawa mutane sun bar zumuntansu musamman dan saboda watakila wasu waɗanda za a sadar da zumuntan da su talakawa ne shi kuma yana ganin ya kai wani mataki na ainihin ɗaukaka ko mulki ko kuɗi ko kuma wani matsayi na daban daga wannan ne sai ka ga yana ganin cewa waɗanda suke yan uwansa na jini na zumunta waɗanda Allah bai kai su matsayin da shi ya kai shi ba yana ganin a yanzu ya fi ƙarfin ma ya yi zumunci da su wasu kuma talakawan ne wasu yan uwan nasu Allah ya ɗaukaka su kuma suna da buƙatar a ci gaba da zumuncin tare amma tsoron watakila abin da zai je ya faru da su in suka gabatar da kawunan su a matsayin zumunta ga waɗanda Allah ya ɗaukaka watakila su samu wata matsala ko ta cin mutunci ko kuma wani abu dai mai kama da wannan don haka a yau idan muka dubi yadda Allah ya kawo mana sauki cikin rayuwarmu ko da da yan kuɗi kalilan mutum zai iya sadar da zumunci kuma ya samu lada kuma sanadiyar haka ya zamo ya samu gafara da shi da magabatansa har zuwa gidan aljanna kamar misali ko da da 'yan kuɗi ne kalilan a cikin wayar mutum zai iya kiran 'yan uwansa ko danginsa na bangaren uwa ko na bangaren uba ko na bangaren zumunci na sirkuntaka ya kira su ya gaishe su tana yiwuwa wata tsohuwa ce ko wani tsoho ne an daɗe ba a gaisa ba abin da zai fara da ya ji muryarwa ne shine zai yi Shaki Ibrahim Duguli kenan aka saurara da nasihar Juma'a. Yanzu kuma gasar Sarfilu ya dawo da takaitattun labaran duniya. 'yan kwanaki kafin masu zaɓe su kada ƙuri'unsa a zaben shugaban ƙasar amurka jiya alhamis manyan 'yan takarar jam'iyyar biyu sun mayar da hankalinsa a jihar florida rasha ta bada rahoton adadi mai yawa na kamuwa da mace-mace daga cutar corona coronavirus a jiya alhamis mahaukaciyar guguwa da aka yi lakabi da suna zita ta kashe mutane shida tare da yin barna a amurka masu sauraro a nan kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga shehun malamin nan Muhammad Kabiru Haruna Gombe na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Fati Abdullahi Haruna wacce ta rasu da yammacin jiya Alhamis kuma za a yi jana'izar ta yau Juma'a da misalin karfe ɗaya da rabi a masallacin Jibus na Balori a Gombe. Allah gafarta mata da sauran magabata. To sai kuma ta taya murna ga iyalai iyalan a Atiku Umar mai ritaya da Alhaji Abubakar Bobi Jijiwa Saddaunar Ribadu na dauran auren 'ya'yansu Sub Lieutenant Atiku Abdulhafiz da amaryarsa Fatima Abubakar Jijiwa wanda za a yi a yau Juma'a da karfe biyu na rana a masallacin El Nur da ke unguwar 2 a birnin Abuja. To Allah ba da zaman lafiya. yanzu a madadin shi sarfilu da ya taya na gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniya mu na wannan safiyar baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum